Jama'a salamu alaikum masu sauraro bar da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya shirin da ke bin kadan mutanen da aka zalunta don kare 'yancin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan batun zargin hukumar EFCC da babban bankin Najeriya CBN kai riƙe maƙudan kuɗaɗen wani ɗan kasuwa. ba tare da wani dalili ba kasance da mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel A shirin da ya gabata mun kamo korafin wani tsohon babban attajirin man fetur mai suna Muhammad B. Alhassan, wanda ya mallaki kamfanin Fahama Global Investment, da aka yi wa rajista a shekarar uku, don yin ayyukan injiniya da haƙar man fetur da iskar gas. Kimanin shekaru bakwai da suka wuce, Muhammad Alhassan ya ce hukumi a Najeriya lokacin mulkin tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu sun riƙe masa maƙudan kuɗaɗen da ya ta tarawa har suka kai tiriliyoyin naira, kuma kuɗin na shigowa Najeriya ta hanyar dala daga hada-hada man fetur da yake gudanarwa a ƙasashen Larabawa har ma da Amurka. A yau Alhassan zai fara tambayar da aka yi masa ta cewa asusun banki nawa yake da su. Eh, asusun na nake da shi. Ina da asusu a bankunan manyan banki na Najeriya sun kai kaman guda bakwai. Ina da shi a UBA, ina da asusu daya gurin na kamfani ma. Ina da shi a First Bank, ina da shi a Polari, ina da shi a Union Bank, ina da shi a Zenith Bank, ina da shi kuma a cikin Access Bank yana. yanzu nan da kuma ecobank da personal account na da wadansu su kuma a cikin polari da kuma first bank din sauran banda wanda yake dauke da sunan ka muhammad bai alhassan sauran suna dauke da sunan wannan kamfanin naka ne da na ga takardu fahamu din nan tabbas bayan personal account shine savings da personal current suna dauke tare da muhammad b alhassan wannan b muhammad babu j alhassan kuma sauran manyan waɗannan bankuna na najeriya guda bakwai duka na kamfani ne to abin da ya kamun bakin ciki bincike muhammad nan service account ne in za kama a kama ko kuma sun gama bincike duk abin da za su yi kuɗi nan ba na sata ba ne an gama bincike kuɗi nan kuɗin halas ne to menene ba zai sa a sa ko personal account service account na duk na samu shi abubakar malami na kai mai korafi cewa fa ina jin yunwa iyali na suna jin yunwa ma'aikata na suna jin yunwa kuma ga halin da na shiga halin kakanin kaka ya za a yi har yau nan yau shekara bakwai a cewai wai ko akan ɗaya baban ko naira baban kun bashi su mun yawa waɗannan so suke so su kashe mutum na koya ni ban gane ba shi yasa ni na bi kafa na ba da akuri a gaya mun laifi na guda ɗaya ne ne babu laifi to saboda haka shi yasa nake kira tare da kungiya da manyan ƙasa da na Najeriya da na waje a kamun agaji na riga takardu da aka rubuta na gama gudan kudade ne ina so ka haskawa waɗanda za su saurari wannan zantawar ya yanayin adadin yawan kudaden nan ne ko da a takaicin eh gaskiya ni zan iya ce ma kudaden ne masu nauyi wanda in mutum in ba ka in ba ka tayi ka ka duba ka duba ka ganda idananka, ko kuma yanda na kama a rubuce gashi a cikin takardu black and white ka gan shi a rubuce da kuma aikon da nayi shi yasa kudaden ne masu girma kudaden ne wanda zai taimaka mini ya taimaka ma kasa bunkasa ayyukan ko amma ba na so ina jani jaka tare tare da su saboda kudaden na suna diya din a Najeriya a Najeriya yawan su ya kai nawa ne wasu biliyoyi ne tiriliyoyi ne ko nawa ne eh kudi kudaden kudaden waje ne sai ya hada da kasashe yadda nace ko su dala akwai su fansali akwai kuma su iro a ciki kuma akwai naira din amma akalla a ce zai ke kamar account ɗaya zan iya kimanta ko irin trillion uku zuwa hudu haka a lalle babban kuɗi ne ana maganan trillion ai kaga kuɗi ne manya-manyan kuɗaɗe tabba kuɗaɗen manya-manyan kuɗaɗen ne shi yasa ba na son na ambata sunan kuɗaɗen saboda wato mana a naira ne ko kuma a dala ko kudaden waje eh to a kwadan na gaya maka ne a naira kenan ko a naira ne a naira wanda na gaya ma wannan to amma kudaden yawancin su da yake daga kasashen waje ne ana biyan su da kudade ne na ketare tun da ka kawo da fam ne da dala eh akwai pounds akwai euro akwai dala da kasashen duniya ke biya kuma ka ga wadannan takardun na nuna maka ko wanda suke biya a dala ko wanda suke biya fam ko wanda suke biya era ko kuma wani naira na kasan nan da ne Dan majalisar wakilan Najeriya, guda jika Zaure ya ce zai zauna da duk waɗanda suke da ruwa da tsaki kan riƙe waɗannan kuɗi don duba yadda za a damƙa mai su kayansa. Ina kira da gwamnatin Najeriya mai girma shugaban ƙasa ya sani wannan bawan Allah ya kawo mun takardu mun zauna da shi na ga takarda ya sanar da EFCC ya sanar da jami'ai kuma sun faɗa mun cewar an yi bincike an aika wa FBI an aika wa Interpol an eh, NFIU sun yi bincike wannan mutumin hada-hadan ƙasa da ƙasa yake cinikayya ta ta mai ake bashi haƙoƙinsa ya tara su har kai kusan tiriliyan sha bakwai yana turo kuɗinsa a hankali suka taru da kuɗi suka zo Najeriya ya je ya faɗa EFCC ya yi dikilayarin kuɗinsa ko ina da akawun ɗin shi a bankuna wajen guda shida ko bakwai aka rirrife wannan kuɗaɗe a ƙarshe yayi yayi yayi sun yi binciken efcc sun kama shi sun sake shi sun yi bincike sun aika ƙasashen waje an ce kuɗinsa ne halakinsa na kasuwanci ba su samu wani laifi a ciki ba ni ya zo ya same ni ya ce in ƙoƙari in je in faɗa wa mai girma shugaban ƙasa ya yi alkawari zai ba gwamnati tiriliyan uku a matsayin haraji kyauta domin saboda janar muhammadu buhari ya rage mai bashin da zai ci na ƙasa saboda haka ina kira da a gaggauta kiranmu a kan wannan bawan Allah da aka tare masa tiriliyan kuɗi kuɗinsa tiriliyoyi ya yi alkawari zai ba gwamnati maimakon mu je mu ci bashi a bashi kuɗinsa kuɗinsa ne na halak. Wato ma'ana gwamnati ma za ta iya karuwa daga waɗannan kuɗin kenan har haka. Ya yi alkawari zai ɗauki tiriliyan uku zai ba gwamnati a matsayin haraji da kuma gudunmawa saboda ya ga gwamnatin tana buƙatar kuɗin. Amma dai duka takardun da ya kawo hada-hada ce ta ƙasa da ƙasa rasha in Amerika, ƙasashe yake harkar mai yana samun la'adarsa ta daloli haka ya tara kuɗin shi in dollars wanda in ka yasu su su ne suka kai kusan tiriliyan sha bakwai kuma an yi bincike duka sun aika ko ofis ɗin shi ministan shari'a sun aika sun bincika har yau ba su samu mutumin nan da laifi ba amma kuma an riƙe mai kuɗi an hana shi kamar so ake a kwace kuɗin ko a cinye kuɗin ta haka nake kira ga mai girma shugaban ƙasa ga wani bawan Allah zai ba gwamnatin tarayya tiriliyan uku amma an ki faɗa masa an ɓoye a binciken mu mun hango kuɗaɗen a wasu bankuna mun neme su mun ga kuɗi tiriliyoyi ya tabbatar mana kuma ya kawo takardu kasuwanci ya ya samu kuɗin sa har ya tara su tsawon lokaci amma kuma gwamnati ta tare mai an ki faɗa wa shugaban ƙasa shine ya ce in faɗa wa shugaban ƙasa a shirye yake kudinsa ne na halak amma yadda ya ga gwamnati ba kuɗi zai ba da gudunmawa tiriliyan uku zai ba gwamnati kyauta amma a bashi haƙƙinsa domin ya zo ne ƙasa don ya yi juya kuɗi ya yi investment a ƙasa yana so ya gina kamfanoni ya yi gas plant ya yi abubuwa da za a ƙaru a ɗauki ma'aikata so ina kira da wannan abu ne mai kyau da lalle lalle gwamnati ta zauna akan wannan abu domin a babawan Allah nan kudin sa wato an duba mamar guda jika zaure dole ma ai a bincika irin waɗannan makodan kuɗaɗe sai dai kawai idan an gano cewa ta hanyar halal aka same su eh to kamar ni ma ka san duk inda rashin gaskiya yake bana nan takaddun da ya kawo mun sun nuna mun ga kamfanonin da ya yi hada-hadan mai ana hada-hadan mai lita miliyan kaza miliyan ɗari biyu miliyan ɗari uku litoci miliyan ɗari biyu miliyan ɗari uku to kaga lita miliyan ɗari biyu lita miliyan ɗari uku ko naira dala ɗaya ɗaya kake ci ai ka samu naira miliyan ɗari uku naira miliyan ɗari uku ɗin nan in ka tara ta trillion of naira ce a Najeriya saboda haka na ga takaddunsa kuɗinsa ne kasuwanci ya kuma to ya kai ma EFCC da su NFIU da duk wasu da shi ofis ɗin eh, eh, eh, ministan shari'a duk sun yi bincike sun ga mutumin nan kuɗinsa ne na halak kawai yawan kuɗin aka gani aka rike kuɗin an hana shi kuma shi yanzu da yaga gwamnati ma tana cin bashi ya tausaya saboda ya ce alfarma shugaban ƙasa zai ba gwamnati tiriliyan uku kyauta a bashi kuɗinsa haƙƙinsa ne gumunsa ne kaga babu dalilin da za a riƙe masa kuɗi. Hukumar EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ujeran ta da filin ciki da gaskiya za ta gudanar da bincike kan batun don gano gaskiyar abin da ya faru tare da alkawarin sanar da wannan shiri sakamakon binciken. Haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Masu sauraro a shirin zai taka birki sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu yanzu a madadin abokin aiki na nasara da mai hikaya ni sarki da hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya